فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci na asabar yau biyu ga watan Rabi'u Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 12 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin na mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 185 kuma ba mu gushe ba har yanzu muna cikin hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu hadisi na 281 wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ammar ibn yasir taqtuluka waiha ammar taqtuluka al-fi'atu taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya mun yi magana akan wannan gaba ta taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya waiha ammar taqtuluhu fi'atu al-baghiya mun yi magana akan cewa wannan lafazin ya tabbata kuma mun yi batu akan menene ma'anar taqtuluhu alfi'atul baghiya da maganganu da malamai magabata suka yi wajen fassarar wannan gaba da kuma abin da take nufi abin da yake akwai da yake da alaka da wannan gaba taqtuluhu alfi'atul baghiya shine maganar wane ne ya kashe ammar mun yi magana akan cewa alfi'atul baghiya wato jama'ar da ta yi tawaye wannan jumla ba yana nuna cewa waɗanda suka yi tawaye ɗin ba sun zama 'yan wuta ko sun zama fasikai ko sun zama macuta ko sun zama ha'inta abinda za a soke su da wannan ba a'a abin ne da yake nuna cewa wannan da suka yi wasa sayyidina tawaye babu shakka sun yi kuskure ba akan daidai suke ba kuma bangaren sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu su ne akan daidai kuskurewarsu wannan ba take nuna cewa sun zama azzalimai yan wuta ba kamar yadda muka ji bayanai da yawa daga bakin malamai wanda suka bayani akan me ake nufi da alfi'atul baghiya gaba da zamu magana akan ta shine ita ce wacce take da alaka da wannan shine wane ne cikin wannan fi'a ya kashe ammar ruwayoyi da yawa sun zo a cikin littattafai na hadisi da littattafai na tarihin mazajen hadisi marwaita hadisi cewa wanda ya kashe ammar wani ne da ake ce masa abul ghadiya yasar ibnu sab' al-juhani abul ghadiya shine alkunyarsa sunansa yasar ibnu sab' ibnu sab' al-juhani akan ce al-muzani abinda akwai al-yasar ibnu abinda akwai yasar ibnu sab' akwai wanda ake cewa al-muzani akwai wanda ake cewa al-juhani to amma dai da yawa daga cikin malamai maganganunsu suna nuna cewa mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne shine almuzani shine kuma aljuhani duk da cewa daga cikin malamai kuma akwai waɗanda suka bambance tsakanin su su biyun kamar imam bukhari kamar ibn hajar afwan kamar ibn hajar kamar ibn abdulbar a gabaninsa sun bambanci tsakaninsu amma da yawa daga cikin maganganu na magabata suna tafi sun tafi ne akan cewa mutum ɗaya ne aljuhani shine almuzani kamar al-Imam Bukhari a cikin Tarikh al-Awsat Ibn Sa'ad a cikin At-Tabaqat ya kirawo shi almuzani haka nan ad-Dulabi a cikin littafin al-Kuna Ibn Asakir az-Zahabi a cikin siyar alamin nubala da malamai da yawa waɗanda ba su bambance tsakanin wani aljuhani da kuma almuzani ba cewa mutum ɗaya ne kuma da yawa daga cikin malamai sun yi nassi sun faɗa a ƙarar cewa wannan sahabi ne yana da wato sharafin suhba ya samu daraja ta ganin manzo Allah da imani da shi har ma su yi masa mubaya kamar yadda imamul bukhari ya ambaci ambace shi cikin sahabbai imamul bukhari abu hatim arrazi razi muslim ibn al-hajjaj da abu ahmad al-hakim ibn maqula ibn abdul bar zahabi malamai da yawa sun yi nasi akan cewa sahabi ne ibn hajar a cikin littafin sa al-isaba da kuma abu nu'aym a cikin littafin sa ma'rifatu sahaba sun ambace shi cikin sahabbai saboda haka wannan gaba ita ma babu wani ja akanta cewa abul ghadiya al-juhani yasar ibn saba' sahabi ne wannan shine maganar da malamai suka yi ba wani sabani akan wannan kamar da suka yi nassi kan cewa kuma in sun kawo tarjamasa suka ce shine qatilu ammar shine ya kashe ammar ibn yasir a wajen fada da ya faru a siffin shekara ta talatin da bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakanin mutanen iraki karkashin jagorancin sayyidina ali da mutanen sham karkashin jagorancin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu to akwai ruwayoyi kuma da suka zo da yawa wanda a ciki aka faɗi cewa akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ce qatilu ammar wa salibu finnar wanda ya kashe ammar makisin ammar da ya kuma kwace kayan faɗansa wato kayan faɗansa da ke tare da shi to ɗan wuta ne akwai wani ruwayar qatilu ammar wa salibu finnar to wannan gaba ita ce wadda za mu tattauna kuma za mu yi wato kai kawo cikin littattafan hadisi da yawa saboda haka sai an yi sai an yi hakuri sosai ah. saboda bin diddigin ina wannan ruwaya ta samo asali kuma ina ta cike kuma shin ta tabbata domin akwai bambanci tsakanin ah, waiha ammar taqtuluhu fi'atul bagiya da kuma qatilu ammar wa salibu fi nar waccan jumla waiha ammar taqtuluhu fi'atul bagiya ba lalle ne cewa an wuta bane amma wannan cewa wanda ya kashe ammar to wanda ya sa takobi ya sare ammar ko ya soke shi a gurin fada to shi dan wuta ne dan wuta ne kaga karara an fito da wani daga cikin wannan tawaga an ci dan wuta ne kuma abinda muka duba muka gani shi wanda aka jingina wa kisan shine abul ghadiya wanda kuma sahabi ne to kenan wannan ruwaya ta inganta kan cewa shi wannan sahabin duk da yana cikin sahabbai kuma ya samu sharafus suhba shin yana cikin yan wuta to kaga dole ya kamata a bi a tantance cewa wannan ruwayar ta inganta to da wannan ruwayar kula ba a cikin bukhari ko muslim ko cikin sunan muka karanta ta ba ba ta cikin waɗannan littattafan ta zo ne a wasu gurare daban to sau aka za mu kalli wannan ruwayoyi yanzu ta fuska biyu ta fuskar isnadinta to isnadi kamar da kuka sani kowace ruwaya kafin ta tabbata zuwa ga shi wanda aka jingina masa ruwayar sai an bi mazajen da suka ruwaito ruwayar wane ne ya ruwaito ta daga shi kuma daga wa daga wani shi kuma daga wa daga wani har zuwa kan wanda aka jingina masa maganar sannan a su a sake bin su daya bayan daya a binciki yanayin su ta fuskar addinin su da amana su da gaskiyar su ta fuskar ilimin su sannan a tabbatar da cewa kuma kowane ɗayan su ya ji daga wanda ya gaya masa domin tana yi wa ya kasance akwai gab tsakanin shi wanda ya fada da wanda ce ya faɗa kaga in aka samu gab to a nan gab din ana iya samu kowace irin tsiya saboda haka kaga sai an samu ittisalus sanad to duk sai sharuɗan sun cika sana a tabbatar da wannan magana cewa eh an yi ta amma aka samu matsala a cikin sharuɗan to wannan magana ba a bar dauka ba ce a bar jifa da ita ce to wannan shi zai sa mu yi nazari cikin sanadin waɗannan wannan ruwayoyi da aka ruwaito na cewa annabi ya ce qatilu ammar wa salibu finnar Ah, da farko imam ahmad da ibn sa'ad ah, sun ruwaito ta hanyar su ibn asakir ya fitar a cikin tarihu dimashq sun ruwaito ta hanyar affan ibn muslim shi kuma tabarani a cikin almujamul kabir ya ruwaito ta hanyar yazid ibn harun dukkaninsu wato da affan da yazid sun ruwaito wannan hadisin daga hammad ibn salama yake cewa akhbarana abu hafs wa kulthum ibn jabr shi abu hafs da wani kulthum ibn jabr sun bani labari an abi gadiya daga shi abi gadiya shi wannan da ake zargi da kisan sayyidina Uthman ah, da kisan sayyidina Ammar qala sami'tu Ammar ibn Yasir yaqa'u fi usman bi shatimat yashtumuhu bil Madina kicewa ya ji ya ji Ammar yana zagin sayyidina usman a Madina qala fatawa'atuhu bil qatl yace sai nayi masa barazanar kisa to qultu la in amkanani Allah minka la af'alanna ci in Allah ya bani iko na samu dama akan ka zaka ga abin da zan yi maka falamma kana yawmu sufin wannan a shi Abu Gadi din shi aka rawaito yana fadar wannan ce to lokacin da ranar yakin sufin ta zo ja'ala ammar yahmilu ala nas sai naga ammar yana kai wato sara kan mutane faqila hadha ammar sai sai aka ce gafa ammar ce yana ta saran yana ta saran mutane da da makamin shi ce fara'aitu furjatan bainar ri'atayn wa bainas saqayn sai na ga wata kafa tsakanin huhu biyu da kuma gwiwoyi guda abinan kwauri guda biyu watakila yana nufin sai ya ga kafa tsakanin a kirjinsa ko kuma a kafafuwansa babu wani abin da ya kare su ce fa hamaltu alaihi fata'antu fi rukbatihi sai na yi kansa na soke shi a gwiwarsa kala fa waka sai ya faɗi fa sai na kashe shi faƙila qila qatalta ammar ibn ka fa kashe dan yasir sai aka je aka gaya wa Amur ibn al-as cewa ga abu Gadiya, ko abu Gadiya ya kashe ammar ibn yasir sai Amur ibn al-as ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna qatilahu wa salibahu fi nar wanda ya kashe shi ya dau kayan fadan sa to dan wuta ne fa qila li amr ibn al-as sai aka ce to kai amr ibn al-as tunda amr ibn al-as yana bangaren sai na mu'awiyar radiyallahu ta'ala kuma gashi ya ce ya ji wannan hadisi sai aka ce da shi huwa za anta tuqatilu kuma gashi ka fito kana ya kasa ka ji an ce wanda ya kashe shi dan wuta kuma kai ka fito kana ya kasa fa qala sai yace inna ma qala qatiluhu huwa salibuhu ce ai cewa wanda ya kashe shi ba wanda ya yake shi ba akwai bambanci tsakanin qatiluhu da muqatiluhu ni muqatiluhu ne ba qatiluhu ba saboda ka ai samun qital ba a samu qatl ba saboda ka babu talazumi dan an samu qital a samu qatl to wannan ita ce ruwayar da waɗannan malamai suka fitar da ita ibn sa'ad ibn ah, ahmad ibn hanbal ibn sa'ad da tabarani tabarani yana cewa lam yarwi hadha alhadith an hammad ibn salama illa yazid ibn harun ah, cewa hammad ah, yazid ibn harun shi kadai ruwaito wannan hadisin daga hammad amma kamar yadda muka ji a takhrij banda shi akwai affan ibn muslim ya ruwaito hadisin daga hammad so wannan magana tashi akwai dubawa zahabi da ya kawo wannan a cikin sayar alamin nubala ya kawo wannan ruwayar kamar da kuka jita sai ya ce isnaduhu fihi inkita isnaduhu fihi inkita wato wani isnadin sa bai cika ba akwai gab akwai wata wato wani gibi a cikin isnadin inda ce akwai gibi to yana nufin isnadin bai inganta ba so aka ya kamar ya rusa gaba daya labarin ne to amma in aka duba cikin isnadin za a ga da hala gano ina ne aka samu gibin abinda na iya fahimta watakila gibin yana nufin akwai magana da ibnu hibban cikin littafinsa as-siqat ya kawo cewa shi wanda yake labarin labarin cewa ya ji abul ghadi yana magana shine kulsum ibnu jabr kulsum ibnu jabr ibnu hibban yana cewa al marasil yakan ruwaito abubuwan da bai ji ba wato ya riwaya daga waɗanda bai haɗu da su ba ya ruwaito abubuwan daga mutanen da bai haɗu da su ba to sai dai shin hakan ta faru anan? cewa kulthum ibn jabr ya ruwaito wannan hadisin daga abu gadiya alhalin bai ji daga wajensa ba abu gadiya abin nan ya yi tsawon rai ya yi tsawon rai domin imam bukhari a cikin littafin kitabul awsat at-tarikhul awsat ya ambace shi cikin mutanen da suka mutu tsakanin shekara ta 70 zuwa ta 80 bayan hijira kuma ya riski ya ibn yusuf al-thaqafi shi abu gadiya kuma ya je wasu tsanan suka haɗu da hajjaj sannan shi kuma kulthum ibn jabr wanda yake ba da wannan labarin mutumin wasu ya zauna a wasu sannan kuma ya rasu shekara ta 130 shekara ta 130 kamar yadda ibn hibban ya faɗa to kaga akwai wariya akwai wasu haɗu sannan kuma akwai isnadin da ya bayyana cewa ya ji ya sarraha da cewa ya ji kuma ba a tome shi da tadlisi ba kuma kuma amintacce ne saboda kaga hukunta wannan islami cewa akwai akwai inqita a ciki yana da wahala akwai mutumin da shi ya hada da shi da yazo cikin islami shine Abu Hafs Abu Hafs majhul ne ba ba ba wanda ya san ko wane ne shi kamar yadda Imam uh, Yahya ibn Ma'in ya ambata al-Imam uh, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan isnadin wannan isnadin da muka karanta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi kuma da shi ne ya karfafi wata ruwaya da wannan isnadin da muka karanta yanzu ya karfafi wata ruwaya wacce wani malami da ake kira abu muhammad al-makhladi ya fitar da ita a cikin wasu wani littafinsa da ya samu suna salasat majalis min al-amali wanda ibn asakir ya fitar da ruwaya ta hanyarsa a cikin tarihu dimashq daga abubakar al-balkhi an amr ibn ali al-fallas shi kuma daga mu'tamir ibn sulaiman daga laith ibn sa'ad afwan lais ibnu abi sulaim shi kuma daga mujahid daga abdullah ibnu amr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatilu ammar wa salibu fi nar kaga wannan ruwaya ce daga abdullahi waccan waccan ruwaya ce daga mahaifin abdullahi ibnu amr ibn al-as shine al-amr amr ibn al-as wannan kuma ruwaya ce daga dan sa abdullahi ibnu amr ibn al-as tana cikin tarihu dimashq na ibnu asakir ta hanyar lais ibnu abi sulaim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatilu ammar wa salibu finnar wanda ya kashe ammar ya shire kayan fadansa dan wuta ne to wannan isnadin shi ma mai rauni ne isnadi ne mai rauni saboda rauninsa shine wannan Lais ibn Abi Sulaim wanda shine ya ji hadisin daga daga Mujahid ibn Jabr shi kuma daga Abdullahi dan Amr dan As Alais ibn Abi Sulaim malamai sun ittifaki akan rauninsa da kuma sa wato yana da ya samu rikirkicewa kwakwalwa kuma hadisansa duk a rikirkice suke zuwa cikin waɗanda suka soki lamirin shi Lais ibn Abi Sulaim akwai Imam Ahmad akwai Ibn Ma'in akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Hatim Abu Zur'a Ar-Razi da malamai da yawa saboda haka zamu ga wannan ruwayar bata tabbata ba ruwaya ce mai rauni ah, duk da imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya karfafe ta ne da waccan ruwayar wadda za mu zo kanta ruwayar hamad ibn eh, salama wanda ita ce eh, marbit al-faras nan ne do a gurin sukuwar gaba ɗaya nan zai ƙari eh. ah, shi wannan ah, amur ibn ali al-fallas ba shi kadai ne ya ruwaito hadisin daga mu'tamir da daga daga mu'tamir shi kuma daga lais ibn abi sulaim ba akwai wanda suka yi masa mutaba wanda suka goya masa ba cikin wannan riwaya ah, kamar al-abbas ibn al-walid an-narsi kamar da ke cikin ibn littafi ibn abi asim ah, littafi ibn abi asim al-ahad wal yana cewa na mu'tamir ibn sulaiman qala sami'tu laysan yuhaddithu an mujahid ji jilais yana fadar hadisi daga mujahid shi kuma daga abdullahi dan amr yake cewa ata amr ibn al radiyallahu anhu rajulani yahtasimani fi katli ammar yake cewa wasu mutane guda biyu sun zo wajen abdullahi ibn amr suna rigima kan cikinsu wane ne ya kashe ammar wa salabihi sawaka wane ne zai ɗauki kayan fadansa da yake jikinsa na ce wanda ya kashe wanda suka kaura ce ya ɗau kayan sa to su biyu suna rigima faƙala sai abdullahi ibn amr sai ya ce wa turka ku rabu da shi ku kyale shi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma uli'at quraish bi ammar ce allahumma ce ya ubangiji an jarrabi quraishawa da ammar ce ku rabu da shi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an jarrabi quraishawa da ammar qatilu ammar wa salibuhu fi nar wanda ya kashe ammar ya kwace kayan fadan sa dan wuta ne wato abdullahi dan amr yake ce ku daina rigima akai wanda yake so ya zama dan wuta to ya je ya dauka wannan dai ruwayar ta hanyar lais ce ita ce dai wacce ruwayar da muka ce bata inganta ba mutum dai ne dai har yanzu yake ruwayar musaddad a cikin musnad ɗinsa kamar yadda yake cikin littafin al-matalib al-aliya na ibnu hajar ya ruwaito shi shi ma daga mu'tamir daga lais ibn abi sulaim shi ma daga mujahid hakanan ibn akhi mimi ad-daqqaq aka yana da yana da littafin sa mai suna fawaid ibn akhi mimi ad-daqqaq a ciki shi ma ya fitar da hadisin daga salih ibn hatim daga mu'tamir ibn sulaiman shi kuma shi ma daga lais ibn sa'd eh, ibn abi sulaim abinda nake so a gane anan shine waɗannan mutanen guda hudu Amur, ibn aliyul fallas da al-abbas ibn walid da musaddad da salih dukkaninsu sun yi ittifaki kan ruwaito wannan hadisin ta hanyar laith ibn abi sulay saboda haka sos din guda ɗaya ne tsotsuwar guda ɗaya ce madogarar ɗaya ce shine mutum ɗaya duk waɗannan amintattu ne sun tattara wajen ruwaito shi daga wannan mutum wanda shi kuma malaman hadisi sun yi kwandemin ɗinsa abin da ya faru shine akwai wanda ya saba musu akwai wani amintaccen malami cikin malaman hadisi shine Abdurrahman ibn mubarak ya ruwaito shi daga ba Abdullahi ibn mubarak ba ba Imam al-Qurasani ba Abdurrahman wannan wani ne daban Abdurrahman ibn mubarak ya ruwaito wannan hadisin daga Mu'tamir ibn Sulaiman an abihi an mujahid bihi daga Mu'tamir an abihi an mujahid zaka ji babu waccan illar da ake sukan hadisin da ita wanda hakim alhakim a cikin littafin mustadrak shi ya fitar da wannan ruwayar ta ta hanyar malaminsa ko ta hanyar yahya ibn muhammad ibn yahya sai dai shi kansa hakim bayan ya fitar da wannan ruwayar saboda wannan ruwayar ka duba zahirin isnadin ga wanda suka san eh, ilimin kalile ce isnadi za su ga cewa ba ta da matsala wanda yana daga cikin abin da ya ja Sheikh Nasiruddin Albani ya karfafi ya karfafi riwayar da wannan ruwayar ta shi Abdurrahman ibn Mubarak to shi kansa hakim bayan ya fitar da abin nan sai da ya dan turus bai saki jiki ya inganta abin ba domin cewa yayi wa tafarrada bihi Abdurrahman ibn al-Mubarak wa huwa thiqatun ma'mun an mu'tamir an abihi fa in kana mahfuzan fa in kana mahfuzan fa innahu sahihun ala shartain ala shaykh ala shaykhain kaga sai da yayi wani dan kan da garki ya ce wanda ya ruwaito shi da wannan da mutum ɗaya ne tak a can ga wasu manya su su hudu dukkaninsu karɓaɓɓu ne waɗancan hudun da muka ce dukkaninsu suna ruwaito hadisin ta hanyar wani mutum wanda malamai suke min ɗinsa wannan guda ɗaya amintacce ne shi amma ya saba musu su hudun duka ya ruwaito shi ta wata hanya karɓaɓɓiya to shi ya sa wannan wancan saɓanin da aka samu sai ya sa wato alhakim ibn uh, uh, alhakim abu abdullahi ne saburi bai saki jiki ba sai ya ce wa in kana mahfa in kana mahfuzan in ya kiyaye shi in har ya kiyaye shi fa innahu sahihun ala shart ash-shaykhain to ya inganta bisa sharadin bukhari da muslim walam yukharrijahu sai ce wa inna ma rawahu an-nas riwayar da mutane suka yana nufin waɗancan malamai yadda suke ruwaito shi an mu'tamir al-layth an mujahid haka yake da wannan isnadin kaga shi kansa bai saki jiki kai tsaye ya inganta shi ba kuma babu shakka shi kadai duk da cewa amintacce ne ya saba mutum hudu su ma kuma amintattu babu shakka janibin su zai farin jayi akan janibin sa musamman ma a cikin abin da ya shafi isnadi da ya safi isnadi abu ne mai sauki ya iya samun canji na wani mutum ya sa wani mutum a sa musamman mu'tamir ibnu suleiman ana ruwaya daga babansa jadda ce wato hanya ce da aka saba bi ce mu'tamir ibn sulaiman abihi kaga maimakon ya ce mu'tamir ibn sulaiman an lais ibn abi sulaim sai ya bi hanyar da aka saba faɗa tare da cewa anan shi mu'tamir ya kauce wa hanyar da ya saba bi ya bi wata hanya amma hanyar mara kyau ce an gane ko saboda haka kaga hadisi ne hadisin ruwayar gaba ɗaya ta koma ne kan kanwa kan lais ibn abi sulaim kuna riƙewa ko ko dai ina dai matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske musamman kasancewar sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, wance dan wuta ne muna so mu tabbatar da gaskiyar wannan ruwaya cewa haka ne ta tabbata daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama musallama ba yadda zamu yi ko ko a'a in muka bi dokoki na tabbatar da isnadin hadisi zamu ga cewa akwai matsala to wannan shine abin da yanzu muke yi a ah. wannan wajh din wannan ruwayar mu'tamir shi kansa mu'tamir abinda zai kara nuna maka cewa isnadin haka ne cewa isnadin daga lais ne shi kansa mu'tamir ba shi kadai ya ruwaito ta daga lais ba akwai wanda masa mutaba'a shine sufyan ath-thauri sufyan ath-thauri shi ma ya ruwaito hadisin daga lais an mujahid daga lais an mujahid yake cewa lamma qutila ammar qala abdullahi ibn amr yayin aka kashe ammar sai abdullahi ibn amr yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya mutane da su tawaye ne za su kashe ka to anan wata illa ce za mu ƙara fahimtowa kuma sabuwa wacce za mu ƙara akan ta farko ta baya ita ce cewa lais ita za ta ƙara tabbatar mana raunin da lais ibn abi sulaim yake da shi shine yake yadda yake ittirabi a cikin sanadin hadisin yana ittirabi a cikin sanadin hadisin wani lokaci in ka kula nan a ah, wani lokaci ya sanya shi a cikin musnadin uh, amr ibn al-as wani lokaci ya sanya shi a cikin musnadin abdullah ibn amr ibn al-as sannan wani lokacin ya kawo shi da lafazin taqtuluka fi'atul baghiya wani lokaci ya kawo shi kuma da lafazin qatilu ammar wa salibuhu wa salibuhu fi nar hadisin yana da wani yana da wani isnadi da wani matanin daban wanda ibnu asakir ya fitar da shi ta hanyar al-aswad ibnu amir daga sharik ibnu abdullahi al-qadi shi kuma daga al-hasan ibnu ubaidillah daga mujahid da usama ibnu sharik wa qala marratan usama ibnu zaid قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبه في النار yake cewa wato shi mujahid yace ko yace an usama ibnu sharik ko kuma usama ibn zaid wato yayi taraddudi ko wannan ko wannan akwai bambanci tsakanin yace usama ibn sharik yace usama ibn sharik shikina hadisin ya zama mursal ya zama ba karbabbe ba in yace usama ibn zaid ya jingina wa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar haka yayi taraddudi a ciki sai ce malahum wali ammar me ya same su me yake hada su da ammar ne yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar yana kiran su zuwa ga aljanna suna kiran shi zuwa ga wuta su ce qatiluhu wa salibuhu fi nar wanda ya kashe shi ya cire kayan fadan sai yana yana wuta sharik shine ibn abdullah al-qadi wanda an sani cewa shi wannan sharik ibn abdullah al-qadi mai wannan ruwayar ya samu ya samu matsala a hadisansa lokacin da aka bashi alƙalanci aka nada shi alƙalanci rigingimu da da fitintunu na jama'a sai suka sa karatukan suka karatun shefa da zubewa saboda haka sai ya zama na cikin ruwayoyi da yake bayarwa lokaci yana ana samun kurakurai a cikin a cikin isnadinsa shi yasa a nan ma kila yana daga cikin tasirin wannan wannan abin da ya samu din na rauni yake ta eh, abin nan eh, abin nan yake ta taraddudi cewa daga Usama Sharik Sharik ibn Usama Usama ibn Sharik ne ko Usama ibn Zaid shi yasa ibn Ibn Asakir bayan ya kawo shi sai yake cewa kaza rawahu mawsulan wal mahfuz mursal haka ya kawo shi mawsul amma gaskiya mursal ne wato bai tabbata zuwa ga sahabi ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan duka asanid din kun ga yadda suke suna komawa zuwa ga ruwayar laif ibn abi sulaim sauran duk da aka ruwaito banda wannan ba ba wacce ta tabbata sai mu dawo kan ruwayar hamad ibn salama wanda ita ce marbitul faras ah, Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilatul ahadith as-sahiha ah, silsilatul ahadith mujalladi na biyar shafi na 19 cikin mujalladin sa na biyar shafi na 19 ah, ya kawo wannan ruwaya ta hamad inda yake cewa amr ibn al-as ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna qatilahu wa salibahu fi nar ya kuma hukunta ma wannan isnadi da cewa isnadi ne ingantacce kuma mazajensa da amintattu ne abin dubawa anan shine harafin ko karin qatilu amr wa salibahu fi nar babu wani wanda ya ruwaito cikin duk marwaita hadisin ba wanda ya ruwaito wannan sai hamad ibn salama duk waɗanda suka ruwaito hadisin shi hammad ibn salama ya ruwaito shi ne daga wa daga kulthum ibn jabr kulthum ibn jabr shine yake ba da labarin gashi tattaunawa da ya ji tsakaninsa da abu gadiya har kuma ga abinda abdullahi ibn amr ko amr ibn al-as ya faɗa cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatilu ammar wa salibuhu finnar. nar kun ga anan hammad shi yake ruwaya daga daga kulthum ibn jabr to akwai mutane da yawa da suka ji hadisin daga kulsum ibnu Jabir banda hammad ibnu salama a nan ne zaka fahimci in ka auna yadda su suka bada labarin da yadda shi ya bayar zaka gane cewa da ya faɗi shi daidai ko an samu ƙari to cikin duk wanda suka ruwaito hadisin daga kulsum ibnu Jabir, babu wanda ya kawo wannan ƙarin na qatil hammad wa salibu fil sai sai hammad salama an fahimta ibnu sa'ad shi ya ruwaito shi zan karanta muku shi kamar yadda yake cikin littafin ibnu sa'ad zan karanta wannan ruwaya da take cikin littafin ibn sa'ad wanda ta zo ta hanyar da ba ta hanyar ba ta hanyar hammad ba ibn sa'ad yake cewa akhbarana affan ibn muslim wa muslim ibn ibrahim wa musa ibn isma'il قالوا أخبرنا ربيعة ابن كلثوم ابن جبر قال حدثني أبي ربيعة ابن كلثوم ابن جبر shine wanda a Eh, rabi'a ibn kulsum ibn jamr shine wanda ya ji wannan ruwaya daga babansa su kuma waɗannan mutane guda uku affan ibn muslim muslim ibn ibrahim musa ibn isma'il at-tabuzaki dukkanin su manyan malamai ne eh, amintattu daga cikin malaman hadisi na na basra suke cewa akhbarana rabi'atu ibn kulthum rabi'a ibn kulthum ya faɗa mana cewa ya ji babansa yana cewa kuntu biwasitil qasab na kasance a wasitul qasab wasitul qasab wani gari ne wanda yake kafin aje wasit wacce hajjaj da farko hajjaji ya gina ta daga baya kuma ya rushe ta ya sake gina ya sake gina ita wasit da aka sani shekara ta 83 ko 84 bayan hijira yace ina wannan gari a gurin wani cikin masu mulki da ake kira Abdul A'la ibn Abdullah ibn Amir cikin masu mulki ne a lokacin cikin sarakai na daular Banu Umayya Ya ce faƙultu al su ce ana fa neman izinin shigowa akwai wani yana yana neman iso haza abu ghadiyat al juhani abu ghadiya ne yake so ya shigo fa qala abdul a'la adkhiluhu ce ku shigo da shi fa kalawa alaihi muqatta'atun lahu ya shigo yana sanye da kayayyaki haka masu ah, kala daban-daban fa'iza rajulun tuwalun darbu minar rijal sai gashi mutum ne dogo daban cikin mutane cikin mazaje ka annahu laysa min hadhihi al-umma wato saboda ginin jiki da Allah ya masa da karfi da tsawo da fadi kai ka ce ba cikin wani al'umma yake ba falamma an qa'ada bayan ya zauna shi abu abu ghadiyat al-juhani sai yake cewa bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bay'a to shine sai kulthum yake tambayarsa yace bi yaminika da hannunka da hannunka din nan da dama kai masa mubaya'a qala na'am ce eh wa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya mana hudu ba yawmal aqaba a ranar aqaba fa qala ya ayuha nas ala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagtu wannan hadisi ne ma'ruf fa qulna na'am sai muka ce eh ka isa ya rasulullah fa qala allahumma shahad. thumma qala ala sai yace sai annabi yace in ji shi abu gadiya ce sai naji kuma annabi ya ce la ala la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum riqaba ba'd kada bayana ku koma kamar kafire kuna kashe junanku qala thumma atba'a za fa qala sanai ci gaba da magana ya ce inna kunna na uddu ammar ibn yasir fina hananan maɗaukan amma ammar ibn yasir mutum ne mai tausayi abin tausayi a cikinmu fa ana fi masjid quba ina zaune cikin masallacin quba iz huwa yaqulu sai na ji shi yana cewa inna na'falan hadha mutum marar kan gado wannan yana nufin Usman wato kamar Ammar ya faɗi wata kalma marar ma'ana tangane da sayyidina Usman faltafattu Abu Ghali ce sai na juya fa falau ajidu alaihi a'wanan ito hatta aqtulahu ce da na samu da su taimaka min a lokacin zan take shi sai na kashe shi ya zai zaki khalifa qala qultu allahumma innaka in tasha tumakkinni min ammar yace sai a lokacin yayi addu'a ce in Allah in ka ga dama ka bani iko akan sa falamma kana yawm suffin aqbala yastanu awwal alkatibati katibati rajulan ranar da ake fadan fadan suffin sai gashi ya zo shine a gaba a cikin wata runduna hatta idza kana bayna as-saffaini fa absara fa absara rajulun awratan fa ta'anahu fi yi birrub ce sai da ya zama tsakanin sahu biyu wato ya zo ga sahun mutanen sham gashi kuma sahun su mutanen iraq sai wani ya gano wata kafa sai ya soke shi a gwiwarsa nan take sai ya faɗi fa'asara sai ya fadi fan kashe falmik faro anhu sai abin nan hular yakinsa sai ta faɗi da kansa fadarabtuhu fa idza ra'su ammar da na dake sai naga ashe amar na sarewa kai kala shi kulthum wanda yake jin wannan labarin daga shi abu gadi yana faɗar ya ya kashe amar sai ya ce da shi sai ya ce falam ara rajulan abiyana dalalatan indi minhum ban taba ga mutum da batan sai fito fili kamar sa ba innahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar abin da ya faɗa, na cewa la tarji'u ba'di kuffar yadrib ba'dakum riqaba ba'd kuma sannan ya yadda cewa ya shiga faɗa har ya kashe wani thumma qatala ammar sannan ya zo kashe ammar yace wasasqa abu gadi ya tafi utiya bima'in fi zujaj ce yana son a aka masa ruwa sai aka masa ruwa a cikin wani karau shi abu gadi ghadi yace aka masa ruwa sai aka masa ruwa a karau fa aba an yashraba fihi ce ba zai sha ruwa a cikin abin nan kofin kofin ba saboda kamar dai gudun duniya da zuhudu fa utiya bima in fi qadin sai aka masa wani akushi ko koko fa ba sai ya gidda ya sha fa qala rajulun ala ra'si al-amir qa'imun bin nabatiyya sai wani yana tsaye kan shi sarki wani masaraki sai yake cewa da irin yaran su awayadin kafata yatawarra'u an ash fi zujajin wa lam yatawarra'u an qatl amar. ce ba zai sha ruwa a cikin karau ba kofin gilashi saboda gudun duniya amma bai ji tsantsenin ya kashe ammar ba wannan ruwayar gaba ɗaya ta ƙare babu taktuluhu fiyatul bagiya babu waya ammar abin nan babu salibu ammar at-tabarani da abu nu'aym da yaqub ibn shayba sun fitar da wannan ruwaya daga muslim ibn ibrahim shi kuma daga rabi'a ibn kulthum da wannan isnadin dolabi da ibn abi khaisama sun fitar da shi ta hanyar Musa bin Isma'il at-Tabuzaki daga Rabi'a shi ma da wannan isnadin babu shi ma a ciki haka na Ibn Sa'ad daga Yunus Ibnu Abdullahi al-Mu'addib daga Rabi'a Ibnu Kulthum daga babansa shi ma babu wannan karin a ciki haka nan Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abdul Ibnu ibn Abdul Warith daga Rabi'a Ibnu Kulthum shi ma babu wannan karin haka nan Khalid Ibnu al-Harith al-Hujaimi shi ma ya fitar da wannan hadisin ta hanyar ta hanyar Rabi'a kamar yadda abu nu'aym a cikin ma'rifatu sahaba ya ishara duka waɗannan mutane shida affan ibnu muslim muslim ibnu ibrahim al-azdi musa ibnu isma'il at-tabuzaki yunus ibnu abdullahi al-mu'addib abdus samad ibnu abdulwaris khalid ibnu al-harith al-hujaimi duk waɗannan sun rawaito hadisin wani ya rawaito shi da tsawo wani ya rawaito shi a takaice daga rabi'a ibnu kulthum amma babu qatilu ammar salibu finnar duk arwayoyin waɗannan malaman to kaga wannan shi zai kara tabbatar maka da shizuzin wancan ƙarin a cikin riwayar hammad musamman ma idan aka san cewa hammar duk da cewa saduk ne amma yana da yana da kurakurai wannan ma'ruf ne wanda shi ya ja ma imam al-bukhari ya kauce wa ruwayoyinsa gaba daya imam muslim ya zabi ruwayoyinsa ta hanyar uh, humayd ibn abi humayd at-tawil da kuma uh, ruwayar uh, thabit an anas cewa waɗannan shi ya fi kowa sanin hadisan waɗannan mutane guda biyu saboda su kuma cikin ɗaliban abin nan sabit ne saboda haka ibn sa'ad yana cewa rubba ma haddasa bil hadith al munkar wani lokaci yakan kawo hadisi munkari abinda zai kara karfafa cewa akwai kuskure cikin karin wannan qatul hammad wa salibu finnar arwayar hammad cewa shi rabi'a wanda shi ne aka duk waɗannan suka ruwaito hadisin daga wajensa shi ma an masa mutaba'a akwai wanda suka yi ruwaito hadisin banda shi banda shi da ya ji daga babansa akwai wasu da suka ji hadisin daga babansa ko kissar daga babansa amma babu wannan ƙarin akwai marsal ibnu amir alhanna'i ruwayarsa tana cikin littafin ibnu abi asim al-ahad wal mathani da abu nu'aym a cikin ma'rifatu sahaba da bukhari a cikin tarikul ausad haka na akwai abdullahi ibn aun shi ma bukhari ya fitar da ruwayarsa a cikin tarikul ausad a gurare guda biyu ta hanyar muhammad ibn abi adi da kuma qutayba ibn sa'id haka na imamu ah, abdullahi ibn ahmad ibn hanbal a cikin zawaid na musnad na babansa ta hanyar sa ibn asakir ya fitar waɗannan sun dukansu sun fitar da hadisin daga kulsum ibn jabr akwai abdullahi ibn kulsum dan uwan rabi'a ibn kulsum shi ma ya fitar da hadisin ya ruwaito hadisin daga mahaifinsa babu wannan karin kamar da ke cikin al-mujamul kabir na tabarani waɗannan su ukun gaba ɗaya waɗannan mutane guda uku sun ruwaito hadisin daga kulsum ibn jabr babu wannan karin na qatilu ammar wa salibu usfinnar wannan shi zai kara karfafa maka cewa wannan abin da shi hamad kadai ya takaita da shi cikin duk ilahirin waɗanda suka rawaito hadisin wannan jumlar akwai akwai abin cewa kanta kila wannan shi yasa da yawa daga cikin asabar sunan gaba ɗaya ba wanda ya fitar da da wannan hadisin Hamad ya samu mutaba akwai wanda suka bi bayansa amma wanda ba za a yi farin ciki da mutaba su ne, wanda da su da rashin ta har gara rashin ma eh. ibnu adi ibnu adi a cikin littafin alkamil ya fitar da wannan hadisin ta hanyar alhassan ibnu dinar shi kuma daga kulthum ibnu jabr al-muradi an abil ghadiya daga shi abul ghadiya na ji manzo Allah ya ce qatilu ammar wa salibu finnar qatilu ammar finnar shi abul ghadiya din ne ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya kashe ammar to al-hasan ibnu dinar at-taymi Shi ne ya ce ya ji hadisin da kursum shi kuma malamai sun ce makaryaci ne kuma wannan gaggaji ka sa alamar karyarsa a ce abul gadi din ne ma ce ya ji manzo Allah ce duk wanda ya kashe amma dan wuta ne kuma san ne ya kashe shi <laughs> shi sa ibnu adi yake cewa hadha alhadith la yu'rafu illa bil hasan ibn dinar min hadha at ta wannan hanyar ba wanda ya rawaito shi sai shi kadai shi wannan al-hasan ibn dinar din wannan ba dinari ba ne. haura ka cikin rikicinsa ya sa hadisin mana abul gadiya ne shi kansa shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya yi nasi akan wannan kamar yadda wani yusuf ibn atiya shi ma ya ruwaito hadisin ya yi wa hamad mutaba a kan wannan lafazin ruwayarsa tana cikin musnad ibn abi ya'la amma babban ba karamin ba saboda haka yana cikin al aliya na ibn hajar akwai shi a cikin littafin ibnu asakir ta hanyar ibnu asakir ibnu al ya fitar da shi a cikin littafin sa bughyatu talab fi tarihi halab ya ruwaito shi ta hanyar amr ibn malik al-basri shi kuma yace akhbarana yusuf ibn atiya as-sa'di qala akhbarana kulthum ibn jabr qala sami'tu abul ghadiya ya kawo labarin abul ghadiya din a ciki yake cewa ya abdullahi ibn umar amr yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa taqtuluka alfi'atu albaghiya bashir qatil ammar bin nar bashir qatil ammar bin nar kaga wannan lafazin zai kama da yayi kama da wancan lafazin na na na na cewa qatilu ammar wa salibu fin nar cewa kaiwa wanda ya kashe ammar bushara da wuta to wannan wannan shi ma shi ita ma ruwa ce munkara jiddan ruwa ce mai rauni kwarai da gaske illata babbar illata shine wannan Yusuf ibn Atiyya din Yusuf ibn Atiyya ne Yusuf ibn Atiyya as malamai da yawa sun soki lamirin sa wasu Imam al-Bukhari Abu Dawud Nasa'i Abu Bishr ad-Dulabi da sauran malamai da yawa duk sun raunana shi kwarai da gaske ibn hibban yana cewa yaqlibu al-akhbar wa yalziqu al-mutun al-mawdu'ata bil asanid sahiha la yajuzu al yana canza hadisai yana jujjuya hadisai jirkita su ya kawo asanid ya kawo asanid inganta marasa kyau ya hada ya hada su da isnadi wato hadisai marasa kyau ya hada su da isnadi masu kyau yace bai halatta ai hujja da shi ba wannan ruwaya ta zo da wani lafazi wanda ya fi wannan muni ma ya fi wannan muni ah, tana cikin littafin ibn al-adib tarihu halab ta hanyar al hassan ibn arafa shi kuma yake cewa haddathana khalaf ibn khalifa an aban al-muktib an abi hashim ar-rumani anna muawiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu kana jalisan ala saririn abu hashim ar-rumani yake cewa wata rana muawiya dan abu sufyan yana zaune akan karagarsa ta sarauta iz ji'a bi ra'si ammar ibn yasir sai aka kawo masa kan ammar ibn yasir wa ulqiya bayna yadayhi aka jefar da shi gaban sa wa indahu Abdullahi ibn amr ibn al-as Abdullahi ibn amr ibn al-as na zaune gaban sa faja'a rajulun sai ga wani mutum ya shigo qala ana wallahi qataltuhu yace wallahi ni na kashe shi فقال عبد الله بن عمرو سي عبد الله بن عمرو يكي ما سمعته يقول مي كجي ذاك كزو كشي شي مي كجي yana cewa sai ce sami'tuhu yaqulu naji yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala idhhab ma anta qataltahu sai ce ka tafi ba kai kashe shi ba aw qala ma anta qatilu ce kaje ba kai ne ba kai ne makishin ba iz ja'a qatiluhu abul ghadiyah al muzani sai ga makishin shine abul ghadiyah ya shigo fa qala ana wallahi qataltu yace wallahi ni na kashe shi fa qala abdullahi ibn amr sai abdullahi ibn amr yace ma sami'tahu yaqul me kaje yana cewa da ka zo kashe shi قال سمعته يقول يا جبريل يا ميكائيل ناجينا يا جبريل يا ميكائيل قال عبد الله سي عبد الله يقول أوه أنت والله قاتله إيه والله كيك كشيشي أو أنت والله قتلته كيني مكي شنسك وكيك كشيشي أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا قاتل أمار وسالبه في النار وأن يكشى أمار يقول أتشي كاين جكينسة تلومتني قال له مؤوي سي مؤوي تشيوا عبد الله بن عمرو ma turidu minni ya abdullah turidu turidu nasa anni me kake nufi da wannan hadisin kana so ka raba mutane da ni ne قال عبد الله بن Sam'itu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فقلته مثل فقلت مثله ni aje manzo Allah ya faɗi magana ne na faɗi irin ta to wannan ruwaya ce ta banza da wufi ah, mataninta mataninta munkar sanadinta ba shi da kyau sanadinta ah, akwai majahil a ciki wasu wanda ba san ko suwaye ba kamar aban al-muktib aban ibnu bashir al-muktib ba ba wanda ya isa sanin halinsa yana cikin ruwayar shi aban yana cikin ruwayar aban al-muktib eh, bukhari da Ibnu abi hatim sun kawo shi a cikin littattafansu amma ba su ce komai akan sa ba az-zahabi ya kawo magana daga abu hatim abin abu hatim ya ce majhul ne saboda ka ba wanda ya ambace shi cikin sikat sai ibnu hibban bisa ka'idarsa ta sanya majahil a cikin sikat sannan khalaf ibnu khalifa khalaf ibnu khalifa wanda za ku ciyar waito hadisin ta hanyar sani aka ciyar waito hadisin daga al muktil daga wancan majhuli shi kansa ah, ikhtalata fi akhir umrihi karshen rayuwarsa ya samu matsala kuma wannan ruwayar da Hassan ibn Arafa ya rawaito daga wajensa ba a san taushe yaushe ne yayi ta ba shi ma wannan illa ce kamar da ku sani sannan kuma isnadin da ka karanta shi akwai inqita'i a cikin salamu hala dole a samu datsewar isnadin saboda wannan shi Abu Hashim rummani wanda shi yake bada labarin ga abin da ya faru a majalisar Muawiya Abu Hashim ar-Rummani shine Yahya ibn Dinar sunan shi kenan to wannan ba zai yiwu ba a ce ya riski rayuwar Abdullahi ibn Amr na cikin a ciki abdullahi ibn amr yana zaune a majalisin ko shine ma ya kawo hadisin to ba zai yiwu ba shi wannan abu hashim rumani ya ibn dinar da aka ce shi ya bada labarin a gabansa yake bada labarin a ce ya riski lokacin da aka yi abin saboda mai saboda abdullahi ibn amr wanda shi ne ake cewa ya bada hadisin har ya yi tambayoyi cewa mai kaji amma ya faɗa me baka ji ba abdullahi ibn amr ya rasu ne yawon abin amul harra shekara ta 33 lokacin da da sojojin yanzu suka suka suka dirawa madina a shekarar shi abdullahi ibn amr ya rasu ba wai an kashe shi a gurin ba amma a shekarar da ya rasu shekara ta 63 shi kuma wannan da aka ce yana yana gurin shi mai ruwayar kai shi wanda yake ruwayar shi abu hashimin rumani shekara ta 125 ya rasu kaga tsakanin rasuwar wannan da wannan shekara 59 kuma ba a kawo su cikin littafin asabiq wallahi ba bare ka ce suna cikin wani wanda zai tsawon rai wani ya zo ya riske shi shi kuma daga baya karkarin abin da aka faɗa irin manya da aka ce shi abu hashimin rumani ya gani shi ne anas shi ma ci aka ya ga anas ba ci aka yaruwa daga anas ba anas ya rasu ya rasu anas ya rasu shekara 93 so shi kuma wancan da yanzu ke ruwa da gwaninsa ya rasu shekara 63 kaga tsakanin su shekara na 30 to kololuwar wanda aka ce ya gani shi ne wanda ya gan shi shekara 93 kaga wannan yaƙinan cewa akwai gab tsakanin aka samu wannan gab to shi kenan labari ya rushe sannan kuma in kada mataninsa munkar ne jiddan matani ne abin ki abin kyama ya za a ce ammar lokacin ya zo mutuwa yana kiran jibril mika'ilu eh? wanda kowa ya san wannan shirka ce da Allah istighatha ce bi ghairillah ya ga takobi ya ce ya jibril ya mika'il kamar yadda yake jin ya mahdi ya husaini ya a ce ba zai yi ba Eh, abin nan eh, eh, amma da a sai ta shan wahala akan ya kira wani ba Allah ba ya ki yadda aka yi ta wahal da shi sai kuma yanzu saboda kawai ana faɗa sai ce ya jibril ya ilu bayan shekaru duk da ya ɗauka shekara sace casa'in a lokacin sanda yake sanya ya rayu din ma bai kira wani Allah ba ya rayu sai yanzu da ya kai shekara casa'in kawai jiran mutuwa yake sannan kuma zai da ya shirka to wannan ko ko musulmi iri na irin ka aka jingina ma wannan ai za ka yi bore ba za ka yadda ba bari a jingina wa wani babban mutum irin ammar ibn yasir ka wannan kadai ya isa ya rusa maka ita wannan ruwaya akwai ruwayar da ta zo ta abu zur'atu dimashqi a cikin al al-mu'allala wanda ta hanyar sa ibn asakir ya fitar a cikin tarihu dimashki ta hanyar yahya ibn salih al shi kuma daga ali ibn haushab al-fazari daga babansa ya ce amur ibn al-as ya da aka shi ammar ya ce kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dukulu salibuka wa katulukan nar cewa wanda ya kashe kaya ya kwace kayan jikinka zai shiga wuta ita ba wannan ruwayar bata inganta ba wanda ya kadaita da ruwayar shine mil fazari majhulul aini ba san kowaye ba kuma ba wanda yake da ruwaya daga wajensa sai ɗansa kamar da imamu zahabi yake faɗa a cikin littafinsa zailul diwan ad fa. akwai wasu hanyoyi da yawa waɗanda suka zo na wannan ruwaya dukkaninsu marasa kyau akwai hanyar tabarani eh, ruwayar tabarani daga sufiyan ibn waki sufiyan ibn waki an sani cewa shi ma saqitul hadith saboda yadda ya bar littattafansa na hadisi a hannun wani mugu yana ta ƙare ƙare a cikin hadisin sa ba tare da ya kula ba ba tare da abin da an kara ba an kuma an karar da shi bai karba ba saboda haka ruwayarsa ta rushe sannan a cikin ruwayar tashi a cikin ruwaya tashi kuma akwai ta faran bashi'e wanda shine ah, habba habbatul urani habba ibn juwayd alurani urani wanda kuma shi an jefe shi da shi an ci kuma yana da rauni akwai wata ruwayar ha'ila da ta zo ta hanyar muhammad ibn abbad ibn musa al-bazzar wanda tana cikin littafin al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma tarihu bagdad na al-khatib al-bagdadi ah, da muhammad ibn abbad ibn musa bazzar ya fitar da ita kuma ta hanyar wani da ake kira ali ibn munzir su duka biyun sun ji daga muhammad ibn al ya ce ya ji daga muslim awar daga habbat ibn al-juwayn kala yake cewa in talaqtu ana wa mas'ud wa abu sa'ud wa abu mas'ud shi wannan yake cewa da ni da abu mas'ud mun tafi wajen huzaifa a garin al-mada'in sai muka shiga wajensa sai muka ce ya abu abdullahi hadithna ba mu hadisi fa inna nakhafu fitan muna tsoron fadawa cikin fitina fa qala alaikum bil fi'ati allati fiha ibn sumayya sai ce ku rike jama'ar da ibn sumayya yake ciki kai fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu taqtuluhu al fi'atu an at tariqi naji sai annabi yana cewa wadda ta karkace kan hanya jama'a da ta karkacewa hanya ita za ta kashe shi wa inna akhir rizq wa inna akhir rizqihi siyahu laban Karshen abin da zai sha abin eh, eh, afuwan diyahu laban wato abin nan nono tsala shine karshen abin da zai ci kaga waɗannan mutum biyu sun ruwaito hadisin ah, daga muhammad ibn al-fudayl a cikinsu babu ruwaya su babu babu wannan qatil huwa salibuhu finnar kuma akwai mutaba'ar da aka yi wa ah, shi muhammad ibn fudail akan akan wannan wajihin Uh, akwai wata ruwaya ita ma a cikin ibn asakir wanda ta hanyar ta zo ta hanyar amur ibn al'as yake cewa bashir katila ibn sumayya bin nar ita ma wannan ruwaya ce mai rauni sosai da gaske domin wanda ya takaita da ita shine isa ibn muslim abu dawud at-tahawi wanda malamai suka su suka rauna shi sannan a cikin isnadin ta akwai akwai ainihin abdul a'la ibnu amir al-thalabi shi ma mai rauni ne sannan akwai majahil wasu wanda ba za san ko su wane ne ba me yana cewa lokaci yayi kuma naga naga ban ban gama ma bangare ɗaya ba saboda bangare bangare biyu ne muke so mu yi ishara zuwa gare su bangaren sanadi shin wannan gaba ta inganta a duk da bayani suke nunawa ba yadda za a ta kai labari ko kan kuna kyale ko anan kowa kun san inda za mu tike saboda haka ruwayar wannan ta fuskar abin nan bata inganta ba ta fuskar matani ta fuskar ta fuskar muka kalli abin ta fuskar matani anan ne aka samu iskali ta fuskar matani ta fuskar sanadi bata inganta ba aka zo ta fuskar matani to ya za a yi da ka'idar cewa ahlus sunna sun ijma'i kan ta'dilus sahabati qati'atan ya za ya samu wannan matsala wanda shi albani tunda ya tafi kan inganta hadisin kuma ya da kusan shi nasiruddin albani da girmama hadisai inda ya inganta to zai sallama sauraka tun da ijtihadin sa a lokacin wannan binciken da na rubuto nan babu su a cikin littafin albani babu su wannan iya abin na karanta muku shi kadai yake cikin littafin sahiha na albani sauraka bai bibi bai samu dama ya bibi wato tushen labarin ya bi diddigin su kamar haka ba saboda ka dan abin da ya leka a lokacin ya ga ya yi masa da ya tabbatar da hadisin kawai sai sallama wanda shi da abin nan ka'idar abin nan ahalul hadis kenan ahlul hadis ba wani abin da yake shige gaban su ya hana su sallama hadisin manzo Allah matukar suna kudirce ingancin sa saboda ka wannan shine uzurin sa to da ya ci karo da wannan kuma ga ka'ida da ahlus sunna suka hadu akan ta shi ma yana ciki cewa sahabbai adalai ne wanda aka ce adalai Allah ya yarda da su ɗan aljanna ne shi abul gadi ɗaya na cikin asabiqun al-awwal na cikin muhajirun ce dan Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an to ya za a yi da wannan ka'ida sai ya ce to wannan ka'ida dole in an samu hadisi irin wannan a yi togaciya in an samu wani hadisi kamar wannan sai a yi togaciya saboda ka sai a togace wannan qatilu amar wa salibu finnar sauran kuma sai sai su shige ciki cikin ka'idar to wannan in ya inganta kenan to amma a bisa yadda duk alamomi ko kuma hujjoji suka nuna babu yadda za a yi wannan ƙarin ya inganta shi yasa a gaba ɗaya sunan babu wannan babu wannan ruwayar babu wannan ruwayar kuna ga yawanci mu'jamul kabir yawanci tarihu ibn sakir wa duk a ciki a ciki labarin yake zuwa ta hanyoyi daban-daban akwai fuskokin da za a yi nakadin sa ta fuskar matani bayan nakadin sa ta fuskar sanadi wanda su ne ba mu samu lokaci ba an daga mun hannu na so a ce mun karkare <laughs> ah, abin da to amma kuma ga matsala ta ta faru ta lokaci dole mu tsaya anan insha Allah in Allah ya yi za mu samu kuma zama to sai mu karkare abin da ya rage abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada ah, abin da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi